فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي mai albarka masallacin al'imam bukhari da ke zaki a cikin wannan gari namu mai albarka na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau goma ko kuma tara a goma ne ko a lissafin sarkin musulmi tara a lissafin kalanda goma ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda kuma yake daidai da shida a watan daya shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimi tayyib wallafar mashurin malamin nan al-imam al-hafiz shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na nawa na 108 wanda dan akwai hadisi ɗaya da rage mana a cikin fasili na goma sha biyar na salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun yi bayani akan matsalolin da suke da alaƙa da wannan babi na salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman ma a cikin tahiya ko a ƙarshen tahiya da kuma mun bujiro da hadisai daban-daban waɗanda aka daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma waɗanda suka tabbata na sigogin tahiya da annabi sallallahu alaihi sigogin salati da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyi da sahabbansa abin da ya rage yanzu hadisin ibn majah wanda ya ce wa zakara ibnu majah fi sunanihi عن abdullahi ibn بن qala قال إذا سليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل سلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به, يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا حديثي إمام النسائي إمام ابن ماجه يا فتد شيء أتكل لتافنسا السنن حكنا أبو يعلى الموصلي يا فتد شيء أتكل لتافنسا المسند akwai shi a cikin addawat al-kabir kitabu dawat al-kabir na al-baihaqi da al-hilya hilyatul awliya ta abi nu'aym al-asbahani da wasu littattafai daban wani hadisi ibn majah ya rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud yake cewa idza sallaitum ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus salah idan za ku yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam salati to ku kyautata masa salatin fa innakum la tadruna la'alla zalika yu'radu alayhi dan ba ku sani ba wala Allah a kai masa a nuna masa salatin ku qala yace faqulu faqalu lahu sai suka ce masa fa'allimna ta koyar da mu ka sanar da mu yadda zamu yi salatin qala qulu sai ce ku ce Allahumma salli Allahumma salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin ya Allah ka sanya salatikanka. da rahamarka da albarkatunka ga shugaban manzanni wa imamin muttaqina da kuma limamin masu takawa wa khatamin nabiyina kuma cikamakin annabawa muhammadin abdika wa rasulika muhammadu bawanka kuma manzanka imamil khairi wa qa'idil limamin alkhairi kuma jagoran alkhairi wa rasulin rahma kuma manzan rahma. اللهم ya مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون Allah ka tashe shi a wani matsayi na shayabo da kowa zai yaba masa wanda mutanen farko da mutanen wato ƙarshe za su yi ta sha'awar samun irin wannan matsayi Allahumma salli ala Muhammadin Allah ka yi salati ga Muhammad wa ala ali Muhammad da alayen Muhammad kama sallaita ala ibrahima kamar yadda kai salati ga ibrahim wa ala ali ibrahima da iyalan ibrahim innaka hamidun majid kai ne shayabo wanda yake mai girma allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad Allah ka yi albarka ga Muhammadu da iyalan Muhammad ka babarakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kamar yadda kai albarka ga Ibrahim da kuma iyalan Ibrahim lalle kai ne shayabo mai girma a wani hadisi kamar da muka ce a nasa'i abinnan nan ibnu maja ya fitar da shi da wasu malamai kuma an yi sabani wajen kan isnadinsa wasu sun ruwaito shi marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma sun ruwaito shi sun taƙaita shi a kan abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu al-imam sakhawi a cikin littafin sa al-qawl al-badi ya hassana shi al-mawquf din wato ya ce hadisin ruwayarsa daga abdullahi dan mas'ud ruwaya ce hasana hafiz alauddin al-mughlatai shi kuma ya inganta hadisin imam al-busiri a cikin littafinsa misbahul jizaja ya illanta hadisin hakanan a cikin al'ilal na dara kutni shi ma ya illanta hadisin da hadisin marfu'i wani babu ko shakka bai inganta ba amma shakkun ingancinsa shine na da jingila shi zuwa ga abdullahi dan mas'ud wasu daga cikin malamai suna ganin ya tabbata zuwa ga abdullahi dan mas'ud kuma shi ma dai a cikin abinda za mu gani shine shi abdullahi dan mas'ud yana gaya wa almajiransa cewa su kyautata salatin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nemi ya koya musu abinda za su ce shi ne karanta musu wannan salati ko yiwuwar ya kasance ya ji shi ma wannan salati daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai yiwuwar kuma ya kasance ya kara wani abu daga bangaren sa sannan kuma ya hada da salatul ibrahimiyya da karshe ya koyar da su duk wannan zai iya yiwa ya faru daga abdullahi dan mas'ud a shahid dai wanda yana daga cikin salatin da ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama daga abdullahi dan mas'ud Da haka <clears throat> ya ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin sigogin salati na annabi sallallahu alaihi wa sallama al-fasl as-sadis ashar fasli na 16 fi dhikri al-istikhara wato magana akan istikhara ah, bawa Allah subhanahu wataala zabi fi sahih al-bukhari an jabir yazo cikin sahih al-bukhari daga jabir dan abdullah qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yuallimuna al-istikharata fil amri kama yuallimuna as-surata min al-qur'an annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sanar da mu istikhara wato bawa Allah zabi cikin al'amari kamar da yake koyar da mu sura ta al-qur'ani ya kulu yana cewa idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi al farida idan ɗayan ku ya himmatu da zai aikata wani abu zai aikata wani al'amari to ya raka'a biyu ba ta farilla ba thumma liyaqul thumma liyaqul sannan ya ce Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ya Allah ina neman ina baka zabi ina neman zabinka bi'ilmika da iliminka wa astaghfiruka bi qudratika ina neman ikonka da kudirarka wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka falalarka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdir domin kai ke da iko ni ba ni da shi wa ta'lamu wa la a'lam domin kai ke da sani ni ba ni da shi wa anta allamul ghuyub kai ne masanin abubuwan da ke boye Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amr ya ubangiji in ka san cewa wani al'amari wa yusammi hajatahu ya ambaci bukatarsa khairul li dini wa ma'ashi alkhairi ne gare ni cikin addini na da rayuwata wa akhibata amri da karshen lamari na faqdurhu li to ka kaddara mun samun sa wa yassirhu li ka kuma sauƙaƙa mun ka kuma sauƙaƙa min shi sun barik li fihi sannan ka albarka a cikin sa wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi in kuma kasancewa cewa wannan al'amari sharri ne ga addini na da rayuwata wa aqibati amri da karshen lamarina fasrifhu anni to ka kawar ka kawar shi da shi daga gare ni wasrifni anhu ni ma ka kawar da ni daga gare shi wa qdur li alkhaira haythu kana qaddara min alkhairi duk inda yake ko ka hore min alkhairi duk inda yake thumma raddini bihi sannan ka sanya mun yarda da shi a ah, wani hadisi kamar da muka gani imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi daga jabir ibn abdullah hadisin sanadinsa hadisin durrahman ibn abil mawal muhammad ibn al-munkadir an jabir an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sanadinsa kuma waɗanda suka ruwaito shi duk sun ruwaito shi ta wannan hanyar daga cikin waɗanda suka ruwaito shi akwai imam ahmad ya fitar da shi abu dawud ya fitar da shi hakanan abin nan ya fitar da shi tirmizi nasa'i da ibnu maja da sun fitar da shi haka na abu ya'la da Ibn hibban da baihaqi da al malamai da yawa da sun malaman hadisi sun rawaito wani hadisi na Jabir da kuma wannan hanyar Abdurrahman ibn Abi mawal Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir Imam Ahmad an tambaye shi game da wani hadisi ya ce hadisi ne munkar wato ya ya na shi yana ganin akwai kuskure a cikin sararinsa ah, shi abdurrahman ibn abil mawal shi ne yake dorawa laifin samun kuskure din amma da yawa daga cikin malamai sun ah, inganta shi abdurrahman ah, ibn abil mawal sun siffanta shi da cewa sika ne daga cikinsu akwai ibn mayin akwai abu da akwai tirmidhi akwai nasa'i dukkaninsu sun sun ce sika ne amintacce ne ah, imamu ahmad galibi idan wani rawi wanda bai kai wato martaba ƙololwa ta ta aminci ta fuskar ilimi ba ta fuskar hadda idan ya kaɗaita da wani asali min ta usul da bi asilin min usul a wani babi ya kaɗaita da ruwaito wani asali wanda ba a samu wani da ya ruwaito shi ba sai shi to yakan yi masa hukunci da nakara yakan ce hadithi ne munkar domin yana ganin ya kamata a ce an same shi ta wata hanya musamman kasancewarsa shine ne ba saboda babu wata ruwaya tabbatacciya da ta zo da irin wannan bayanin da ruwayar abdurrahman ibn abin mawal ta zo da shi wanda yana ganin kamata a ce akwai wasu wanda suka fi shi inganci sun ruwaito da wannan siga din kuma sai zama na basu ruwaito ba saboda ka sai masa hukunci da da abin amma wasu daga cikin malamai sun inganta shi daga cikin waɗanda suka inganta hadisin akwai shi kansa imamul bukhari ya inganta hadisin shi yasa ya kawo shi a cikin a cikin littafinsa da ya kirawo as-sahih wato littafinsa da ya kirawo ingantaccen littafi sauraka ya tabbatar da hadisin sannan wasu daga cikin tirmizi almajirinsa shi ma ya ce hadisin sahihun hasanun sahihun gari ya inganta shi kuma ce a cikin magana sai ke cewa abdurrahman ibn abin mawal thiqatun ah, hakanan eh, ibn hibban alhakim abin nan ibn hibban alhakim da suka rubuta hadisan duk suna nuna ingancinsu ingancinsa a wajensu su haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan ingancinsa akwai hadisai da yawa da aka rawaito ah, da maganar istikhara banda wani hadisin shi wani hadisin ya zo da bayani ne cikakke da sauran basu zo da shi ba amma ba wai ita al'asulul istikhara din ba ba wai ta istikhara din ana yi ko ba a yi ba a'a akwai hadisai da suka zo daban-daban da suke tabbatar da samuwar istikhara din kuma akwai wasu a cikin kamar hadisin anas da yake cikin da yake cikin sahih muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya remi zainab bintu jahshi da aure cikin da ya aika mata bayan aurenta ya rabu da zaid ibn haritha nabi ya aika zaid din ya je ya nema masa aurenta to da ya ya same ta a gidanta ya ce lokacin da ya shiga wato sai ta yi masa kwarjini ga shida matarsa ce suna dan har ba suna dan kai ruwa rana da ita to amma da tun da ya ji maza Allah ce yana santa sai ta zama wani iri a gaban sa sai ji yanzu ta zama wata babban mace da ta fi karfin sa saboda haka sai aka sai annabi ya ce je ya ga mata cewa yana neman ta da aure saboda Allah ya ce shi zai aure ta saboda ka je gaya mata sai ta ce to ya bari har sai ta nemi abin da sai ta ba ubangijin ta zabi hatta u'amira rabbi ta tashi zuwa gurin sallata ta yi istikhara wanda ya cikin sayo muslim da yake nuna cewa akwai istikhara ɗin ba wai babu ita ba akwai hadisin da ibnu hibban da abu ya'la da tabarani da baihaqi suka rawaito hadisin isa ibn abdullah ibn abdul muhammad ibn amr ibn ata ibn yasar abi sa'id al-khudri an nabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri shi ma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza arada ahadukum amran falyakul idan ɗayan ku yayi nufin zai yi wani abu to ya ce sai kawo irin wannan lafazin da yazo a cikin hadisin Jabir eh, idza arada ahadukum amran falyakul sai ka Allahumma inni astakhiruka بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم har zuwa karshe amma za mu ga cewa bai zo da batun sallah raka'a biyu ba kuma wani hadisi eh, hadisi ne da yake tabbatacce eh, illa iyaka a ƙarshensa ya ƙara wala haula wala ƙota illa billah wanda wannan ziyada din eh, malamai sun yi wata hukunci da nakara cewa mun karce ba ta tabbata ba wani hadisi al-sheikh nasiruddin albani ya hassana shi a cikin silsilat al-ahadith al-da'ifa 2305 ya hassana hadisin illa wannan karin na wala haula wala quwwata illa billah wanda bai inganta ba haka nan imam ibnu hibban da tabarani da bukhari a cikin at-tarikhul kabir su hadisi daga abul mufaddal ibnu al-ala abdurrahman an abihi an jaddihi an abi hurairah radiyallahu anhu kamar hadisin jabir shima amma kuma babu wacin sallah a ciki Ah, shi wannan ruwaya ibn hibban ya inganta ta amma a cikin sanadinta akwai abul mufaddal wanda shine shibil ibn al-ala ah, ibn adi yana cewa rawa a haditha manakir ba kagar waya tabbata ba ah, bayan wannan akwai wanda imamu ahmad da ibn khuzaima da ibn hibban da alhakim da da bayhaqi da tabarani suka ruwaito hadisin khalid ibn ayyub al'abi ayyub cikinsa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uktumul al kana neman aure to ka boye batun neman aurenka thumma tawadda wa ahsin wudu kai alwalaka ka kyautata alwalaka thumma salli ma kataba allah lak sannan ka sallaci abinda Allah ya hore maka ka sallata thumma ahmid thumma ahmad rabbak wa majjidhu thumma qala Allahumma innaka taqdiru wa la aqdir hazwa karshe sannan ka gode wa Allah ka girmama shi sannan kai wannan addu'a to shi ma wannan isnadin sada'if ne isnadi ne wanda bai tabbata ba eh, shi ne hadisin abu ayyub al-ansari hadisi ne wanda bai tabbata ba cikinsa akwai shi kansa khalid eh, ibn eh, ayyub yana da rauni haka ne shi ma a majhul ne ba san kowaye ba sa ayyub ibn khalid da wanda ya ruwaito hadisin daga gwajensa shine alwalid ibn al walid dukkaninsu kuma suna da rauni ka shi ma wani hadisin bai inganta ba ciki za mu ga ya zo da ƙarin kana neman aure ka boye ka a san kana nema ka samu maka matsala a zai a faɗi wani abu to wannan shi ya zo da wannan karin babu shi sannan ga kuma cewa ka yi sallah abinda aka rubuta maka ka kaga bai ƙayyade da raka abi ba wancan kuma ya kayyade da raka biyu min ghairil fariza da za mu zo mu magana akan wannan ah, saboda haka <coughs> ah, hadisin jabir ya dan saba masa ta wannan ta nahiyoyi ah, ibn hibban da ibn khuzaima da alhakim duk sun saha hadisin abu ayyub al-ansari amma kuma hadisin yana da rauni shi yasa Sheikh Nasir Dil Albani a cikin da'ifa ya raunana shi hadisi na 2875 haka nan akwai wata ruwaya a cikin musnad imamu ahmad da tirmizi da bazzar da abul haitham eh, shashi a cikin shashi musnad da bai a cikin shu'abul iman da wasu malamai da yawa su ruwaya daga muhammad ibn abi humayr al-madani an isma'il ibn muhammad ibn sa'ad ibn abi waqqas an abihi an jaddihi sa'ad ibn abi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارته شيني وان ديكا ومن الكرشن آه، وانا من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل ولا شيء ما إسنادي ضعيفي حديثي ضعيفي آه، tirmizi da ya rawaito shi ya za'afa shi ya raunana shi tirmizi ya rawaito shi yace hadha hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadithi muhammad ibn abi humayt wa laysa huwa bil qawiy inda ahli al hadith ce wani hadisi hadisi ne garib tirmizi idan ya ce garib ya shiru bai kara da hasanun garib ko sahihun garib ba to yana nufin zaif hadisi ne mai rauni sannan yake cewa a cikinsa yake cewa ba san shi ta wata hanya ba sai ta hanyar wannan mutum da ake kira muhammad ibn abi humaid wanda shi kuma laisa bil qawi inda ahlul hadith malamai a gurinsu malaman hadisi ba da karfi imam al-bukhari yana cewa game da shi wannan rawi shi muhammad ibn abi humaid imam al-bukhari yana ce da shi munkarul hadith da wannan jarhi ne mai tsanani haka sheikh nasiruddin albani shi ma ya rauna wannan hadisin cikin silsilar da'ifa na 1906 akwai ruwayoyi da yawa da suka zo amma dukkaninsu ba su tabbata ba saboda ka in ka bibiya sai ka ga a sahu ma fil shi ne hadisin jabir wanda waɗancan malamai suka rauna shi da shi ma an samu wanda suka ɗan taba shi kamar imam ahmad ibn hanbal akwai hadisin anas akwai hadisin ibn abbas akwai hadisin ibn mas'ud akwai hadisin ibn umar da duk basu kansu basu inganta ba sun zo da maganar da maganar istikhara amma istikhara wani abu ne wanda ya tabbata a shari'anci tun ya bawa Allah subhanahu zaɓi cikin lamuransa ubangiji subhanahu wata'ala da cewa rabbuka ya khulqu ma yasha wa yakhtar ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓa ubangiji subhanahu wataala yana cewa kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun tana yiwa ku ki abu alhalin alkhairi ne gare ku tana yiwa ku so abu alhalin sharri ne gare ku Allah ce Allah ne ya sani ku ba ku sani tunda Allah ne ya sani mu ba mu sani ba kaga akwai bukatar mu ba shi zabi cikin al'amuran mu ubangiji subhanahu wata'ala <coughs> ya ya zaba mana abin da yafi alkhairi yayin da muke so mu aikata wani abu da yake da muhimmanci a wajenmu ah. yana cewa fi sahih bukhari an jabir kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna alquran annabi yu'allimuna al-istikhara annabi yana koyar da mu istikhara istikhara shine ka bawa Allah subhanahu wataala zabi cikin wani al'amari da kake tunanin aikatawa tunanin yi ko kake tunanin bari ba wai sai lalle ba kana wani aiki kana so ka bar shi koma wani ga shi kansa barin kana iya istikhara a kansa duk wani abin da kani kuduri aniyar zaka yi to kana iya istikhara a kansa ce yu'allimuna al-istikharata yana koyar da mu istikhara a wata wayar cikin sahih bukhari yu'allimu ashabahu nabi yana karantar da sahabbansa al-istikhara kama yu'allimuna surata min al-qur'an da ke koyar da mu sura da al-qur'ani a cikin wasu wasu ruwayoyi ke cewa fil umuri kulliha na al ta fil umuri kulliha annabi yana koyar da mu istikhara cikin dukkanin al'amura ko menene wannan al'umuri kulliha amun ne uri da bihul khusus don ba komai ne ake istikhari a kansa ba za ka tsoho masallaci zai ka yi istikhara ba ka yi istikhara ba watakila a kowane abin da zai ta'allaka da zuwa masallacin ka yi masa istikhara amma ba zuwa masallacin ba watakila kana da babur kana da mota hawo a babur ne ko ka mota ne to ta ila sai ka istikhara akan babur da mota ba kaga hanyar da zaka biyo ka taho kenan amma ba shi zuwa masallacin ba sauraka abubuwan da yake wajibi da wanda yake mustahabbi ana son a yi shi to ba bukatar istikhara yi aikin alkhairi ba bukatar istikhara akai kai ko kakkai wanda ya riga ya tabbata a garin ka cewa alkhairi ne kamata ka yi ka yi istikhara kan wannan ba abin da ya zama wajibi a ka ba ba sai ka yi istikhara ba haka nan abin da yake haramun sai ka yi istikhara a ka bari ko kanka bari eh mutum ne yana amuri da riba to shi zai bar wannan amala da riba din sai ya istikhara ba Allah zabi ko ya ci gaba ko ya ko ganga so abin da ya zama haramun ne ko ba makaruhi ko makaruhi ne aka ce abin nan ba a san shi yin shi bata lokaci ne to in za ka tashi barinsa kawai ka bari kai tsaye amma ba ka ce to a da zai istihara ba za ka waɗanda ba a yin a akan aikata su ko barinsu ka abinda ake yin istikhara a kansa shi da almubah abinda yake mubah ne ko kuma mustahabbi ne idan biyu suka yi karo abubuwa ne mustahabbai guda biyu ga wannan ga wannan dole ɗaya za ka yi an gane abu ne mustahabbi wannan mustahabbi ne wannan mustahabbi ne kowanne aikin alkhairi ne amma kana tunanin wanne zai fi eh? kana da dukiya kana so za ka yi aikin alkhairi ita za ka sai ka zo cikin ayyukan alkhairi ga wannan ga wannan ga wannan ka rasa wanne ne kake so za ka yi kaga dai dukkan su alkhairi ne to ana kana yin istikhara Allah ya baka wanne ne yafi cancanta kai a cikin ayyukan sauraka ina ka samu almustahab ta'arada fihi al-amrad anan zaka yi istikhara akan sa ah, ko kuma wasu abubuwa ne guda biyu dole a fara daya kafin daya dukkaninsu musu mustahabbi ne ba wajibi ba kana iya a kan wanne kamata ka fara da shi wanne kamata ka jinkirta amma ba ba komai ake yi wa istikara ba hakanan alwajib wanda yake almukhayyar an baka wajibi ne amma an baka zaɓi ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan shi ma za ka iya istikara to wanne ne za ka zaɓa cikinsu ka yi. to shi yasa wannan da a ruwayar da ta ce fil umuri kulliha ba yana nufin ba yana nufin komai da komai ba wannan su ne suke kira al'am alladhi urida bihi al-khusus sai alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana qala lahum an-nas ba duka mutane ne suka gaya musu ba wasu daga cikin mutane ne inna nasa qad jama'u lakum ba duka mutane duniya da suka hada kansu ba wasu ne daga cikin mutane to shine wannan malamai suke kira al'am alladhi urida bihi al-khusus ayi magana wacce ke ta kunshi kowa da kowa amma ba kowa da kowa din ake nufi ba to nan ma da aka ce al'umur kulluha ba kowane al'amari ake nufi ba ana nufin wasu daga cikin al'amura amma a nan ce yana koyar da mu a cikin al'amari mu yi istikhara ya kunshi al'amarin da yake babba da wanda yake karami daga kankanta wani abu daga kankanta sa ta rayuwa karamin abu ne amma kuma zai haifar da babban al'amari nan gaba da ka kana iya istikhara a kansa ce kama yu'allimuna as-surata min alkur'an kame da yake korar da mu sura ta al kame da yake koyar da mu sura ta alkur'ani ah, wannan yana nuna maka mahimmancin ita istikhara din da har annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da su kamar da ke koyar da su alkur'ani ah, malamai sun faɗi wajhu tashbih anan kamar koyar da su alkur'ani haka yake koyar da su istikhara saboda me saboda kamar da kake da buƙatar karatun alkur'ani cikin sallolinka duka ba za ka yi sallah ba sai ka karanta alkur'ani farilla ce na fila ce kana bukatar karanta alkur'ani a ciki don haka yadda kake da bukatar karanta alkur'ani haka ne ita ma istikhara ke da bukatar yin ta saboda mai saboda lamuranka na rayuwa da yawa ba za ka iya sanin hakikarin mai kasa gaba ba ko abin da ka sa gaba din alkhairi ne ko alkhairi bane sai tare da neman zaɓin Allah subhanahu wataala da kuma fawwala al'amari gare shi sau haka kaga kana cikin bukata matuƙa na ka san wannan ko ka samu wannan tallafi daga Allah subhanahu wataala to watakila shine wajhu shaba tsakanin koya musu alkur'ani koya musu istikhara kamar yadda yake koya musu alkur'ani don kowanne yana da tsananin bukatarsa ah, tana yi wa kama yi alimu na surata min alkur'ani yana nufin irin yadda yake koyar da mu sura alkur'ani kamar yadda ya zo a cikin hadisin da muka karanta a baya hadisin abdullahi dan mas'ud sha'alama ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffi baina kaffaihi ko min fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalimatan kalima kamar da yake cikin sharhul ma'ani tahawi ko harfan harfan kamar yake cikin musnad at-tabarani abinda mu'jam at-tabarani wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da su tahiya ibn mas'ud ya ce annabi yana koyar da ni tahiya hannuna tafi hannuna yana cikin nashi a wata ruwa yana koyar da ni tahiya harafi harafi na koyi tahiya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan kalima kalma kalma kalma bayan kalma harafi bayan harafi to tayu kama yu'allimuna surata min alqur'ani harafin yana koyar da su istikhara wato kalma kalma daki daki wato tare da bada muhimmanci sosai Ah, ko kuma yadda yake koyar da mu alkur'ani ba tare da <coughs> an ba da damar a ƙara wani abu ko a rage ba min gairi ziyadatin wala nuksan <coughs> to haka nan shi ma ah, tahiya abu ah, shi ma istikhara haka ake koyar da mu ita abin nan ba tare da an ba mu damar mu ƙara wani abu ko mu rage ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan wani lafazi ko akan wani tsari na istikhara wanda bai ba su damar su canza wannan tsarin ba duk wannan zai iya yiwuwa shine ma'anar ah, kama yu'allimuna surata min alquran suka ce a yana nuna musu muhimmancin abin kai ne ke nuna musu muhimmancin karatu alqurani ke nuna musu muhimmancin alqurani nuna musu alkur'ani na abu ne mai albarka wasu su ɗauke shi da mahimmanci to haka ita ma istikhara yake nuna musu ko kuma kasancewar kowanne daga cikinsu wahayi ne kamar yadda aka yi masa wahayin alkur'ani ya karantar da su ita ma istikarar da ya karantar da su ita ma wahayi ce daga Allah wata ala ya masa wannan zai iya ɗaukan ma'anar kama na surata min ya yaqulu idan hamma ahadukum bil amri idan ɗayanku ya himmatu wato ya yi niyyar ya yunkura zai yi wani al'amari yana ah, yana nuna maka cewa awwal ma ya rido ala kalbika shai'un muhimmun ta stakhirun lahafi da ji wani abin da kake daga muhimmanci ya zo zuciyarka kana ka fara tunanin to ka fara istikara ya kira shi ham. domin idan ka bari har sai ya riga ya shiga zuciyarka ya ratsa zuciyarka ya riga ya shiga kan ya wato kankane zuciyarka gaba daya to anan kaga istikhara din karshe zaka yi ta amma fa zuciyarka ta riga ta karkata zuwa gauna wani akwai wanda sai ya shekara wani nawa yana soyayya da yarinya an riga an zama wani abu sai kuma ya zo jan istikhara wanda ba zuciya shi ta riga ta gama narkewa kuma wani istikhara yake da zarar ka yi tunanin aure kuma ga wacce za ka aura istikhara ba sai abin ya riga ya ya zama azima ba ya zama irada inda kuma za ka zo har ka kasa gane to ina ne alkhairin yin ko barin kuma zuciya ka tafi karkata zuwa ga abin da ka fi so kuma ka ce Allah ya riga ya zaba mun hakan yake hakan ne mai kyau a wannan yana nuna cewa istikhara ana fara yin ta ne daga alham akwai alkhatara abu ya darsu a ranka amma bai kai matakin alham ba alkhatara kawai ka saka abu alham kuma ka fara tunanin za ka yi abu an wuce matakin khatara khatara shine sake-sake yanzu da a zaman da ake wani yana da ta sake-sake to aka ce duk sake-saken nan sai ka masa istikhara ai kaga rayuwar ka gaba ɗaya sai ta kare istikhara in ka zauna abu nawa kake sakawa saboda haka kamar ana nuna muka cewa kayi yi istikhara ga abin da ka riga kai niyyar cewa zaka aikata ba wanda kawai kake sakawa kake fulat ɗinsa a zuciya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi al fariida to ya raka'a biyu ba ta farilla ba ah, ya raka'a biyu ba ta farilla ba to raka'atayn shin in yayi raka'a hudu fa ba ta yi ba wasu suka ce a nan dai abin da yasa aka faɗi raka'atayn raka'atayn anan la mafhum al adl laysa eh, maqbul laysa da'if eh, laysa sahihan bal da'if saboda haka a nan ana dai nuna cewa ba raka ne ba da kai biyu da haka in ta wuce biyu ma babu komai kamar tabbihi ne bil adna alal a'la kamar da maka tabbihi ne kan cewa mafi karancin abinda ka yi raka a biyu kai ya kasa biyu amma ba yana nuna kakka wuce biyu ba saboda haka da ya yi sama da biyu za ta ishe shi ah, amma inda mutum zai a kano. zahirin nassin da zai fi ya yi raka a biyun kai ya kara sama da bin to da ya fi umma kuma zai kara sama da bin to kai ya yi hudu a jere game da sa ana iya lafila rakawai hudu ba tare da an zauna ba to in ya yi biyu ya yi sallama ya kuma tashi biyu ya yi biyu ya yi sallama sannan ya istikararsa kaga anan yasduqu alaihi annahu istikhara ba'da salati ba'da an salla rak'atayn in ya yi biyu ya yi sallama ya tashi kuma biyu ya yi sallama kaga a nan ya yi abin nan eh, maganar nawawi a cikin al'adkar yana nuna cewa babu komai don ya yi a bayan hududin eh, a nan ce min gairin fariza ba sallar farilla ba don a cire maka kamar ba salla su ba raka a saka ba za ka istikhara ba bayan an gama su ba ka ce ai aka yi falisalli yi ne ka yi sallah raka abi to sai ka yi istikara a'a sai sa aka ƙara min ghairil farida saboda kaga irin asuba da sallar juma'a da sun fita ta ba an gama sallar juma'a ka ce to juma'a babbar rana bara kawai tun an gama sallar juma'a ka yi istikara ka ce ai rakatai ne ne a'a da irin wannan sai sa ka ce min gairin farida wasu ka ce tana yi wa ana nufin min gairin farida ta ainiha wato kada ka yi bayan farilla ita kanta ko kuma farilla da abin da yake da alaka da ita misali mutum ya yi sallar azahar ya tashi ya ratibata zuhur ya yi raka a biyu ta bayan azahar kaga ya yi sallar nafila abin nan ya yi sallar nafila raka a biyu to shin zai yi ta bayan ratiba ce amma to suka ce idan wannan ratiba din nufin yi ta ne da niyyar ya sallar ratiba ta bayan zahar sai kuma bayan ya gama sai ya ga ah, to bari ya istikhara mana to kaga bai yi ta da niyyar istikhara ba ya yi ta da niyyar bai yi ta da ratiba amma inda farko ya tashi da niyyar raka'a biyu ta istikhara kuma sannan ya gwama niyyar ratiba a ciki to suna cewa babu komai ah. kamar imamun nawawi a cikin al'azkar yana cewa babu komai lau da abidu a istikharati aqiba ratibati salati dhuhri mathalan aw ghayriha min an-nawafil ar wal mutlaqati sawa'un iktasara ala a aw a jisa'a imamun nawawi abin da yake faɗa ke da zai yi istikhara addu'ar istikhara bayan yayi ratiba ta sallar zahar misali ko kuma sallar la'asar abin nan afwan ko sallar isha'i magariba ko isha'i ya ce ba abin da sauran nawafil na rati ba ko kuma kowace irin nafila mutlaka da ya tashi ya sallar raka abin sai kuma ya addu'ar yake cewa ya yi sawa'un ya daidai ya takaita kan raka abin ko sun fi raka abin kamar rati wata zuhar ana yin raka a hudu to ya yi to amma ibnu hajar yana ganin bai kamata ya ba ya kamata ya ce in ya yi niyyar istikhara da wannan sallar ba idan ya gama ta ba kuma batun istikharar ta zo masa sai ce kuma zai istikhara mutumin yana iya yin sallar nafila ratibatu zuhur misali ya raka abi yayi sallama kawai sai kuma tunanin istikhara ya zo masa kaga da farkon sanda ya tashi sallar bai kawo istikhara a zuciyarsa ba da irin wannan ibnu hajar yana ganin cewa in yayi yi ba amma idan da wannan niyyar yayi da niyyar ratiba din kuma in yana niyyar in ya gama ratiba din zai istikhara a bayanta babu komai kamar tahiyatul masjid sai ya zo sallar ya zo masallaci zai tahiyatul masjid to idan ya zo yayi raka'a biyu ta tahiyatul masjid da niyyar tahiyatul masjid kuma da niyyar istikhara zai iya yin istikhara bayan wannan ba mu za ba mu gama ba na mu zo maganar abin nan eh, to sun yi magana akan me ya kamata a karanta a ciki ah, imamun nawawi a cikin al'adkar ya kawo cewa a karanta al'ikhlas al'abin da al'ikhlas suratul kafirun kuli a kafirun da kuma al'ikhlas kul ahad na raka ta farko al'kafiruna raka ta biyu kuma al'ikhlas amma al-iraqi a cikin sharh tirmidhi yana cewa bai san ina ya samu wannan ba bai ba wani dalili da ya nuna wannan a ce to takila dai kawai munasaba ce zai ya duba cewa mutumin da zai istikhara wato yana buƙatar ya mai da al'amarinsa ga Allah zuciyarsa gaba ɗaya ta koma ga Allah tsantsanta tauhidinsa da sa zuwa ga Allah kuma waɗannan surori sun ƙunshi hakan saboda haka sai ya ce to ka karanta ikhlas din da da kulliya din saboda sun kunshi abin da ya shafi tauhidi da mai da al'amari ga Allah da ɗayan ta Allah subhanahu wataala wajen bauta kamar munasaba ce ya gani tsakanin bukatar da zai eh, gurin Allah da kuma abin da surorin suka kunsa shine kawai ya ce amma irin wannan shi kuma iraki sai ce a shi yana ga in wannan munasabar ce ya kamata a raka ta farko ya karanta wa rabbuka ya kullu kuma sha wa ikhtar zuwa karshe a raka ta biyu ya karanta wa maka da mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khayratu min amrihim zuwa karshe in munasaba ake duba to amma gaskiya babu babu wani abu da yake tabbatar da wata sura mai zaman kanta ko wata aya mai zaman kanta da ake neman mai sallar istikhara ya karanta so aka duk abin da ya karanta na alkur'ani ya wadatar ba sai ya kayyace kansa da wasu surori ba in ya karanta qul huwallahu qul qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu din yayi karanta qul a'udhu birabbil falaq uzu a'udhu birabbin nas yayi karanta alamtara da kuma ilafi yayi so ba ba dole sai ya kayyace kansa da da abin nan ah, wasu malamai suka ce cewar da ya min gairin farida ba sallar farilla ba ce wannan ya nuna kenan istikhara ba wajibi ba ce da raka'a biyu din da za a yi ba ta wajibi ba ce kaga istikhara kanta ta zama ba wajibi ba iraki yana ta shi bai gada wanda cikin malamai wanda ya ya ce wajibi ba ce ko ya riki magana da ta zo a farkon hadisin alimunan istikhara alimunan iskabayu alimunan surata Eh, kamar surata min alquran ba wajen tahiya an yi amfani da wannan lafazin wajen nuna wajabcin tahiya a baya mun faɗi wannan cewa wannan lafazin da ya zo cikin maganar abdullahi dan mas'ud cewa annabi yana koya mana tahiya kamar da yake koya mana surata alquran wasu malamai suka ce wannan yana nuna wajabcin yin tahiya to shi ne iraki ke cewa to a nan ni dai ban ga wani kuma ya zo wajen batun istikhara ya riƙe lafazin nan da ya kama da wancan ba ya kafa hujja da shi akan cewa istikhara wajibi ce domin umarnin kuma da annabi ya yi na cewa ya faɗi eh, faliyakul a yadda zo a cin wasu lafuzza umarni ne da yake da alaka da wani sharaɗi tunda cewa idan hamma a ahadukum idan ɗayanku ya yi himmatu ya niyar zai yi wani abu sauraka umarnin ya biyo bayan wancan sharaɗi ne abu idan a ba da shar ya dole al'adu ba ya nuna al'adu to wasu suka ce to ai yana iwa kamar ita ta hiya abinda ya sa aka ce wajibi ce saboda ta ta'allaka da wani abin da yake wajibi shi ne sallah annabi yana ce sallu kamar muni usalli amma ita abin nan a ah, ita istikhara asalinta ba wajibi bace sai dai sunna ce muakkada sunna ce mai karfi saboda karfinta ne har annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu muhimmancin ta yake musu yake koyar da su kamar yadda yake koyar da su alqur'ani saboda ka koda ba a ce wajibi bace to za a iya cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mai karfi ah, to wannan sallah kamar yadda dan uwa abu fatima yake tambaya cewa a yayinta a lokacin nahi a auqatun nahi lokacin da aka hana a auqatun nahi an hana yin kowace irin sallah ta nafila a waɗannan lokuta in ba waɗanda suke zawatul asbab al-asbab kuma iri biyu ne sababba iri biyu ne akwai sababban da suke laruri ne ana bukatu akwai kuma sabubban da suna da suna da tazara wanda sabab ne mudayyaq wanda sabab ne muwassa sabab ne ya taso wani abu ne ya taso in ba ka yi shi a lokacin ba zai wuce so kaga wannan dole ne ka yi abin a lokacin amma in ya zama da muwassa ne kamar yanzu ka yi shi batu za ka yi batun aure dole dole ne sai lokacin da ake sallah asuba zaka yi bayan sallah asuba zaka yi raka'a ka hakura wani rana ta hudu me kake ci haka da baka na zuba eh ba wani matsuwa a ciki bare har ka buƙaci to amma in wani abu ne da ba zai yiwu kana neman zabi a wurin Allah subhanahu wataala in baka yi istikhara a lokacin ba zai wuce to kaga anan ya zama sabab ne mudayyak dole dole a lokacin kake bukata wani da ya shirya ya komai zai fita ku yi tafiya ya gayyace ka zo mu tafi abuja ko zo mu tafi lagos ko wani abu saboda kai ka samu nutsuwa ba shi ko yana can waje yana jiran ka tafiya zai yi ko ka bi shi ko ka ka bi shi kai kuma bayan sallah asuba ne to kaga anan ba ka ce dan yi hakuri ba har rana ta fito kai istikhara <laughs> sannan ku tafi shi yana sauri to kaga wannan ya zama mudayyak ne a lokacin kana iya kai saboda ba ka da wani lokaci ba wannan din ba amma idan ba haka ba ne sai kai haƙuri har lokacin ba da aka ba da damar yin nafila ya zo sai kai sallar ka ta nafila ah, kai wasu masail waɗanda suke da alaka da wannan insha Allah nan gaba za mu ambace su ah, a nan za mu ga annabi sallar salama ya gabatar da sallah sai ka fara raka biyu sannan kuma thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika har zuwa ƙarshe ka fara yin sallah a nan game da wani malami ke cewa ibn abi jamra ke cewa wataƙila hikimar don ka haɗa alkhairin duniya da lahira kana buƙatar wani abu ne a gurin allah subhanahu wa ta'ala ubangiji kuma wanda da yake bukata da gurinsa kana bukata ne a gurin wani sarki dole sai ka je fadarsa ubangiji subhanahu wata'ala wa lahul mathalul a'la yana da bukata wajensa to kunkusa kofarsa kunkusa kofarsa shine ka shigi sallah wal musalli ya ji rabbahu wasjud waqtarib yayin da ka zo ka gabatar da ibada ga ubangiji subhanahu wata'ala ba wani lokacin ka samu kusanci da Allah subhanahu ta'ala kana da damar ka bayar da ka zuwa ka gabatar da bukatar ka zuwa gare shi domin kana sa ran cewa a irin wannan yanayi ubangiji subhanahu ta'ala zai fi karba maka ka sallah tana kunshe da yabo da girmamawa ga Allah subhanahu ta'ala kuma da nuna bukaturarka zuwa gare shi cikin dukkan al'amuranka na yanzu ko wanda za su zo nan gaba to shi yasa a ka fara yin sallah ka fara gabatar da wannan yabo da kirari da suke sallah ta kunsa da girmamawa ga ubangijinka sannan sai ka ce ya ubangiji ga kokon barata ah, nabi ya ce bali ya kuri ya ce allahumma inni ka bi ilmika ya allah ina neman zaɓinka da iliminka alba'u nan ma ta zama alba'u ne littali to ina neman zaɓinka da a a'lam domin kafi kowa sani wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah ya sani ku ba ku sani ba ka ce bi ilmika kafi kowa sani zaka ina neman ka kai min kai min zabi haka nan bi qudratika ita ma ba udin tana zama littali domin annaka aqdar shi yasa a karshe ce bai naka ta'lamu wala a'lamu taqdiru wala ce saboda kai kake da iko komai naka ne a hannunka yake kuma duk abin da ka so zai zai wukana duk abin da ka so zai wukana ya wukana ta ya zama kuma ba utili listi'ana Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ay asta'inu bi ilmika kamar ba'un da take cikin bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir majriha wa mursaha kaga ba'un ce listi'ana tana neman taimako zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da waka yana tawassuli da iliminsa domin da samun wannan taimako ko ta zama ba'ul isti'taf ko da suke ba'ul isti'taf wato na mare ba'u ce da take nuna mare marerece gaban Allah subhanahu wata'ala sai qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ikonka muna neman ikonka da cikakken ikonka wato ina neman ka bani iko saboda ikon da kake da shi ah, wato ka sanya ni mai iko ne akan abinda na sa nake bukata ka bani ikonsa ka bani iko kansa ah, ta yi zai iya zama astaghfiruka bi qudratika ina neman ka bani iko kamar yadda iko naka ne kuma kake bani shi ga wanda kake so Allah ka bani iko ko ya zama mina takdir ne wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ka sauƙaƙe min taqdir a taisir ina neman ka sauƙaƙe min wannan al'amari da ƙudurarka domin kai ne kake da shi ni ba ni da shi wa alukamin min fadlika al'azim ina kuma roƙonka daga falalar wacce mai girma wannan yana nuna cewa dukkan abin da Allah wata ala zai bawa bawa shi na kyauta falala ce ba don cewa wani haƙƙi ne na bawa a gurin ubangijinsa ba da dole sai ya yi masa don abinda ubangiji su wani wata'ala zai mana na baiwar da zai bamu na alheri da zai ba mana to wannan falala ce daga wajensa ba tilas sai mana ba wani ce mazhabar ahlus sunna babu wani abin da yake zama tilas a gurin ubangiji sai abin da ya tilasta kansa ba wannan ya sai tilasta masa kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya wajabta wa kansa rahama tausayawa bayansa amma ba wanda ya sai wajabta masa inda Allah subhanahu wataala zai azabta duk wanda yake duniya bai zama azalimi ba kamar yadda in yayi rahamarsa ga duk na duniya to rahamarsa ita ce tafi musu komai haka ubangiji subhanahu wataala yana bayarwa ne da falalarsa shi yasa ce wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalar nan taka mai girma fa innaka taqdiru wala la aqdiru wa ta'lamu wa a'lam domin kai kake da iko ni ba ni da shi kai kake da ilimi ni ba ni da shi wato kai maganar duk wani ikon da za mu ga muna da shi allah ne ba mu shi shi ke ba wa mai iko ikonsa shi ke baka ikon motsi shi ke baka ikon tashi tafiya duk wani abu da kaga kana yi ubangiji ne subhanahu wataala ya ga dama ka yi da yawa ko wanda ba su wannan damar ba kuma ba su iya yi ba haka kudurar tashi ce shi yake ba da ita ga wanda ya so hakanan ka ba komai bane aka kwatanta shi da ilimin Allah subhanahu wataala wa utitu min ilmi illa qalila khadiri da cewa annabi Musa a.s. lokacin da suka hadu wani tsuntsu ya zo teku bahar abinda bahar maliya ko majma'ul bahrain ya zo ya dan tsakura da dan bakinsa ya tashi eh, khadiri yake cewa kaga abinda wannan wannan tsuntsun ya dosana daga cikin wannan tekun kana ga zai rage wani abu ce ba a ba ne amma sai ya yi wani abu ya ce to ilimi na da naka bai kai haka ba san shi da ilimin Allah wato tsuntsun ma ya fi kamfata da yawa so so dan adam kwatanta shi da Allah subhanahu wataala ilmu Allah dan adam ya jahili ne san komai ba eh. amma kuma shi yake jayayya da Allah Allah ce ga abu kaza ne daidai ka yi shi kuma yana gani a'a akwai nashi ana magana ce a'a ka da kawo mana ba alkur'ani muke magana ba ma'ana shi nashi ya fi na Allah subhanahu wataala so shi yasa bawa nan sai ya riga ya sadu da ya yarda cewa shi fa yi da komai yanzu yana neman ubangiji subhanahu ala ya masa komai ce fa wala aqdir ta'lamu wala a'lam wa anta allamul ghuyub kai ne masanin abubuwan da suke boye babu wanda ya san gaibi a sama ko a ƙasa sai Allah subhanahu wataala duk mala'ika duk matsayinsa a gurin Allah bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi haka nan eh, annabawa matsayinsu a gurin Allah ba san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da su qul innamal ghaibu lillah ce gaibu kadai da Allah ne la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda zai iya sanin gaibi sai Allah sauraka istikhara wani abu ne da yake tabbatar da cewa babu wanda zai san gaibi sai abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya sanar da kai shine zaka sani ya sanar da kai kuma wanda ya fita daga daga da'irar gaibi ya zama kuma wani abu sananne a gurin wani daga cikin bayansa ah, an ce mun lokaci yayi sai mu tsaya a nan insha Allah wa sati mai gaba sai mu ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh